yawwa tsaya yau za mu yi ta da wajewa idan na kai gida yau za ki bannin shiga in gaida ummanki idan kuma kika ki to zan shiga da kaina sai dai a biyo ni da itace duk wanda na ga ya biyo ka da itace to ni zan biyo shi da bindiga ba laifi na bane ka yi haƙuri akwai lokaci da zai zo da kaina zan ce ka shiga ka gaishe ni kuma ai ni ma ba ni ni kadai bane ke dalibi, ni ma ba ka taba kai ni na gaishe da ummanka ki ce wato ramawa kike yi saboda ban taɓa kai ki kin gaida ummata ba ko shikenan muje akwai Allah me yasa ba ka zo da ɗauke wallahi mashin dina ta samu problem ta lalace kuma da safe da na tashi ina wanki waya ta ta fada rijiya so ba da hanyar da zan iya sanar da ke shi yasa kika je ni shiru me hana gyara mashin din kai garin ne sai a hankali gaskiya dai amma dai zan yi kokari in ga gyara cikin wannan satin ka cire dubu biyar ka gyaran mashin sai dubu sha biyar ɗin ka siya waya da shi. Wani sai ba dan Allah tambaye ki. tsakanin mace da namiji wa ya kamata ya rika wata ba mm, amma dai ya kamata ka karɓa sai in yi maka wannan bayanin mace ce rike tun na yi miki godiya dai har da san irin godiya da yi miki kuma dai ka san ba na son godiya ba tafi bye bye Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ala wa barakatuh. Shugo. Me nake gani haka? Me hala wannan mara kunyan ne dawo. A'a. Wallahi an taba bake ma dai kwalliya ki tsiya kina to nufe dagare a cikin aiki. Kin kwashe wani awa guda. Rabbin Allah da Annabi. Ai daga jin surutun na san wannan mara kunyan ne dawo. To na ruwanka maki gani ya kauda idanunsa. A'a. Wallahi. In ji da gida gida na ne ko? Saboda ka duk wanda na ga dama shi zan kawo. gwara fa mu yi mata buwan nayi kar mu zo mu makara gashi mu ne kirjin biki ina zuwa wannan ajin ba ma san a ba labari komai gwara ayi a gaban mu da ka tafi ji kin gani ko da kan babar dauko ba mm, ba ta kawai a ah, abin nan yawwa wayo Allah na kai yau za a yi sinaye kom na ji daɗi zan bar baƙin ciki za mu wuce ana kishi ne da kai oh yo aini hmm, kishi gida kishi dawa labani an ci allura a cikin ruwa mai rabo ka dauka wallahi mu je dan Allah <laughs> yo Allah zo mu je labani da maza ban da abin basu sai mun da au ba za a yi mana mafatan alherin ba ba ji yi shi sina yi fam Allah na roƙe ka cikin dare na roƙe ka cikin rana na nema wa mahaifina shirya a zaman gida ya Allah na nema masa a kan hanya ta tafiya Allah dan darajar alƙur'ani dan darajar annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan isar ka Allah Allah ka shirye mahaifina idan ko ba zai shiru ba ya Allah na roƙe ka da sunayen ka tsarkaka ubangiji Allah ka gaggauta ɗaukar ransa ko kuma ka ɗauki raina so ta irin addu'a ce kake yi wannan? Me ya ja maka wannan furicin? Haba Anas. Duk addu'ar da kake yi ka kai ni? Tun baka zo duniya ba nake yin addu'a har kawo yanzu da kai ka girma ka san kai ma kai wa mahaifinka addu'a amma ban gajiya ba dan me yasa kai zaka gajiya? Bayan wanda yake karɓar addu'an nan kullum maraba yake da masu neman bukata a gurinsa ya biya musu bukatunsu. Dan me yasa za ka yi wannan furucin akan mahaifinka? Ba Anas. Ka ci gaba da yi wa mahaifinka addu'a. kar ka gajiya kamar yadda ni ma ban gajiya ba Allah zai dube mu zai yayi mana wannan masifa kai hakuri hmm. barka da hutawa barka da ya aka yi ba tun da nake da kai ban taɓa ganin irin wannan yanayin ba sai a cikin kwanakin nan me yake faruwa akwai abu guda ɗaya da nake so in faɗa miki shi kawai yarwata ɗan uwana ɗan uwana yarwata watakila wannan kalma guda ɗaya da kake so ka faɗa min ni ma ita nake so na faɗa maka to amma tun da kai ka fara zuwa da ita ina sauraron ka ina son ki oh, kwantar da hankalin ki yarwata wannan maganar ta daɗe a cikin zuciyata na rasa yadda zan yi fito faɗa miki saboda gudun rashin sanin amsa da za ta fito daga bakin ki amma idan baki ji daɗin maganar baki ya haƙuri Allah ya sa in aka gama a samu sakamako mai kyau kuma a samu aiki ba tare da an sha wahala. Solo zan gaya maka. Hawa da wallah ban gaya maka cewa duk da ka san zaka sake min wanki zaka yi min wanki kasan cewa ba za ka hada zanuwa na ba gara ka bar shi. Alasi ba da kai nake ba? Kai mai isa baka baka aka ji alasi. Haba wallahi baka ji. to wallahi tallahi bari ka ba a nuna wa na rigingine wata da in yatsuna da na ras zan iya wanki na gara ka babin kayana suturar ka ni ban ce ba zan wanke zan wanke maka su amma babu yadda za a yi in hada da kayan wannan zannuwa in wanke ni ba zan iya ba saboda zannuwa a cikin al'adam yana nuni da cewa kayan mata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala ya tsine duk mutumin da kamanceceniya da mata haka zalika ya tsine wa duk macen da take kamanceceniya da maza da haka ni ba zan iya ba da gudunmawa wajen tun tunkuɗa ka je ka shiga hanyar wutan jami kuma ai shari'a bata bani dama in yi maka biyayya a kan sabon Allah ya haƙuri kawai gaskiya shi ke dan shi yaron nan babu dama mai magana ni da shi ta fahimta sai rika zabtaro aya da hadisi yana yana watso min eh wai kai anas don Allah don annabi kai me ka dauke ni dole eh shin in to shikenan naji ni me ka dauke ni da zaka kai da kake yanko aya ba a masallaci kake ba ka da cikakken wata alwala babu tsarkin da amma sai ka yanko aya kai kuma ba me yasa ba zaka yanke hukuncin hukunci ba gida magana fa da ya gaya maka gaskiya ce ni ban ce ba gaskiya ba ba ai ban ce ya yi ƙarya ba amma abin da na ce ba a bagiranta ya yanko ta ba eh to shi kenan tun da ke ɗaure mishi gindi yana yanko aya da hadisi ba alwala ba a masallaci yake baki je alhaki a kanku sinaye kwam sai na dawo wai zan fita kai ba ba lalle